masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiyan jihar nasarawa a wannan yini mai albarka yinin juma'a 23 ga watan rabi'ul awwal shekara na dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 23 haka ne? 23 ne ko? ga watan goma sha biyu eh, shekara na dubu na biyu da goma sha shida a kalandan miladiya barkamu da sake saduwa domin ci gaba da tafsirin mana na alkur'ani mai girma na mako-mako da muke yi eh, kuma muna cikin tafsirin suratul baqara wancan sati mun tsaya ƙarshen tafsirin aya na ɗari da saba'in da shida a wannan sura mai albarka don haka yau za mu ɗora daga inda muka tsaya da fatan allah madaukakin sarki ya mana jagora ah, gabanin mu karanta ayat da za mu fassara daga cikin sunna mu shine in akwai wata munasaba mukan dan yi magana a kai to yanzu kamar yadda muka sani mana cikin watan disamba ko wannan wata ne da eh, yake shine watan karshe a kalandar da ake amfani da shi a ƙasanmu wajen bayar da albashi da gudanar da harkoki na yau da kullum sannan a cikin wannan wata ne kiristoti suke yin biki na abin da suke kira murna da zagayowar watan haihuwar annabi isa salam wanda anan suka yi yanke-yanke kuma kasancewa tsarin mu an gina ta ne a basu tsarin kiristanci tun daga lokacin mulkin mallaka akan bayar da mahutu ko na wannan abin nan ɗin so abin muke jawo hankali a kai a irin wannan lokaci abubuwa ne guda biyu abu na farko kasancewarsa shine wata na ƙarshe a kalandar da ake amfani da shi na mu'amala yau da kullum kenan daga nan za a shiga wata sabuwar shekara to mukan tunatar da juna cewa lallai mutum ya yi tunani a abin da ya yi a shekarar gaba ɗin da hulɗarsa da inda yake aiki da inda yake samun taro da sisi na albashi da ake bashi shin ya aiwata ayyukan da ya yi alkawarin cewa zai yi a sakamakon wannan ake biyansa abinda ake bashi na albashi mai abubuwan da mutum ya yi wanda yake shi ya san kurakurai ne domin ya gyara saboda shekara mai zuwa kada ya maimaita su waɗansu abuwa ne suka kubace masa wadda ya dace a ce ya riske su ko ya tsara cewa zai cimma tsakanin farkon wata ɗin zuwa ƙarshe ma'ana farkon shekarun zuwa ƙarshe bai samu yayi su ba don ya yi tanadi ya tsara kar su sake kubuce masa a shekarar da za a shiga ciki wannan muna yin haka ba don muna la'akari da shekara a matsayin shekaran addininmu ba amma dai eh, tsarin gudanarwarmu a kai yake tafiya don haka don inda muka samu kanmu kafin mu iya galaba mu canza lallai ya dace mu yi wa kanmu wasiya da alkhairi a cikinsa don haka wannan shine abu na farko da nake jawo hankalinmu a kai bisa tsarin cewa mutum yi wa kansa hisabi kafin Allah maɗaukin sarki ya masa hisabi da dama mu ma'aikatan gwamnati ne da dama kuma ko da ba ma'aikatan gwamnati ba ne suna dogara ne bisa albashi da ake ba ko iyayensu ko waninsu na abin da suke ci yau da kullum da haka koyaushe lallai ya dace mutum ya zanto yana kulawa cewa abin da zai samu ya ci sakamakon albashi ko abin da ya kama da haka abu ne na halalun Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ya mana umarni a ayoyin da muka karanta a baya ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi eh, halalan tayyiba sannan yace ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum hadisi ya inganta cikin sahih muslim النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتشف يا أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل آه، كلوا من الطيبات وعملوا صالحا فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له شاء النبي كشاء يقوم متاني كسني شاء الله كين سركي كين سركي ترك ككيني كما بايا كربا سي أبندي da yake Allah madaukin sarki ya umarci mummanai da irin umarnin da yi wa annabawa shine cewa ya ku waɗanda ga umarnin da yi wa annabawan ya ku manzanni ko e ya ku manzanni ku kulo min at-tayyibat ku ci daga abubuwa na halal kuma ku yi aiki na gari haka ya umarci mummanai da irin wannan ya ku waɗanda suka yi imani ku ci daga daɗaɗa na halal sannan ku gode wa Allah madaukakin sarki in har shi kaɗai kuke masa bauta mai ruwa yake cewa sannan annabi alaihi salatu ya ambaci mutum wanda yake tsawaita tafiya ma'ana mutumin da yake hali irin na tafiya tafiyan mai tsawo ɗaya daga cikin halaye ne na karɓan addu'a mutum ya samu kansa a hali na tafiya saboda akwai gurba akwai kaɗaici zai tuna Allah madaukin sarki to in ya roki Allah Allah yakan amsa addu'an matafi a irin wannan yanayi to gashi nan mutum ne mai tafiya tafiya mai nisa banda haka kawai a cikin tafiya din ba wai tafiya ne na jin daɗi ba tana iya tafiya ne ko a ƙafa ko tafiya ne a ababen hawa irin wanda aka saba da suna da ko kuma kowane irin abin hawa ne ma dai amma yana cikin hali na gajiya shi yasa ya ce ash'asa aghbar mana gashin kansa duk ya ci kukuye sannan kora duk ta lullube shi shi ma nan yanayi ne wadda ke in mutum ya samu kansa a ciki yana taimaka wajen karɓar addu'a rubba sha'asa aghbar lau aqsama ala Allah la abarra haka annabi ya ce da yawa za ka ga mutum kansa bakum gashi nan kana ganin sa ƙasa mamaye masa riga da jikinsa amma da zai ce wallahi sai an yi abu kaza Allah zai gaskata shi akan wannan rantsuwar nasa ya cika masa wannan ah, alwashi da ya sha na Allah madaukakin sarki sannan banda wannan yarfa'u yadayhi ila sama yana yin addu'an kuma cikin ladabi ɗaya daga cikin ladubban addu'a shine ɗaga hannu hadisai sun zo mutawatirai al-ma'nawi cewa annabi alayhi salatu wassalam aure da dama yana addu'a yana daga yana daga hannu to ma'ana waɗannan duk abubuwa ne asbab ne na amsa addu'a annabi ya ambaci mutum da ke cikin irin wannan yanayi din yana daga hannu yana roƙo Allah madaukakin sarki sai annabi ya ce to amma yana tattare da abubuwa wadda suke hana karɓan addu'a din ya zo da sabubba ɗin hmm? amma kuma almawani ulam tantafi abubuwan da za su hana a bayar da a amsa addu'an shi ma yana cakuɗi da su shi ne yake cewa abincinsa daga haramun yake ce ɗari ma'aikacin gwamnati ne amma bai zuwa aiki akan lokaci ɗari ma'aikacin gwamnati ne amma in yaje ofis sai ya yi ciwa-ciwa maybe <clears throat> malamin makaranta ne amma bai shiga aji sai saura minti talatin kuma in ya shiga tana iya minti goma hira ne sauran minti ishirin din ne zai yi karatu tana iya malamin makaranta ne amma zai zo yi wa ɗalibai jarabawa a abin da bai koyar da su ba tana iya malamin makaranta ne amma in an yi jarabawa cin hanci yake karba a hannun ɗalibai ya hayar da su kuma kowane wata ana ba shi albashi kaga abincinsa haramun ne abincinsa haramun ne tufafinsa haramun ne kai abin da aka rene shi kai ma haramun ne kenan ashe shi ya tashi ya samu iyayensa ma irin abin da suke kenan hmm? tana iya hmm, babansa kashi faran dan kwangila ne Hmm? wadda da shi ake hada baki a ci dukiyan gwamnati da shi aka ciyar da shi aka bashi abinci har ya girma sannan ya ci gaba shi kuma da da irin wannan shi ma ta cuwa-cuwa shi ne annabi yake cewa to irin wannan fa'anna yustajabula ya za a amsa masa yaya za a amsa masa mana Allah ba zai amsa addu'a irin wannan ba duk da cewa ya zo da sabubba na wato ainihin amsa addu'a ɗin sai dai ga abubuwa masu hana shi yasa malamai suke jawo hankalin ma koyaushe cewa cin halal na da alaƙa da ingancin bauta na mutum ingancin bauta na wato ainihin mutum wannan shi yasa nake jawo hankalinmu idan muka zo irin ƙarshen shekara na wannan wadda daman mu albashi suke karɓa wadda ake amfani kuma da wannan kalanda ne abu na gaba shine magana akan biki na waɗanda ba musulmi ba kamar kirista da suke a wannan wata ɗin kamar da na faɗa ɗazu bayan sallar juma'a cewa ɗaya daga cikin hanyoyi na yaƙi da shirka shine yin muhawara da mashirikai jidali da mashirikai billati hiya ahsan to da dama malamai suna kwadaitar da mu cewa a irin wannan munasaba munasaba ce wadda mutum zai yi amfani da ita sosai wajen yin muhawara da kiristoci dangane ma da mashru'ancin yin wannan bikin har a cikin addininsu domin shi ma ba shi da asali a addininsu shekara ɗaya ko biyu da suka gabata ai an samu wani babban fasto a lagos da ya rubutu ya yada cewa kirsimeti is heretic eh, ba shi da basis where it has no textual basis in christendom mana ba shi da eh, nassi da ke mara masa baya a addinin kiristanci to kaga mutum yana iya muhawara a irin wannan lokaci ya nuna musu cewa musamman a akwai wanda suke da gost na su ce tun da kuna mu'amala bari su gayyace ka zuwa wajen wannan biki sai ka bude wannan kofa ɗin da wannan kofa kaga ka in kai sa'a za ka ko ba su yarda hakan ba ka ɗan samu su wani abu na shakku Wadda yana iya sa su ci gaba da bincike wani in Allah ya yi masa nufin shari'a daga nan zai gane kuskuren addinin ma gaba ɗaya sannan wani abu shine hukunce-hukunce da malamai suke ambata dangane da alakar musulmi da kirista a irin wannan lokaci a yanayin biki malamai sun dai ijma'in cewa haramun ne bai halasta ba mutum ya yi musharaka wato ya yi tarayya da kiristoci wajen bikinsu na addini ba su kaɗai ba duk wani mai addini tarayya da shi wajen gudanar da aikin addininsa haramun ne ina fatan mun gane don haka kenan akwai surori wadda malamai sun yi ijma'i akai in kai wannan tarayya ne da su kaga ranar da ake wannan addu'a a coci mutum ya tafi coci kaga mai zai yi yace ya je taya su murna ko farin ciki kaga wannan kuskure ne haramun ne da ijma'i ko yayi abubuwan da suke yi ma junansu domin nuna farin ciki da marawa juna baya da ƙara wa juna ƙarfin gwiwa na yin wannan abon wato irin saƙonni da suke ko kyaututtuka da suke yi ma juna a irin wannan lokacin da abubuwan da suke wa juna kyauta ɗin ko fulawa ne ko irin balambalan ɗin ko abin ɗin wani irin haske da suke sassakawa hmm? ka saka a shagonka ko a wajen aikinka ko ka yi ka ba wani a matsayin gudunmawa na wato ainihin farin ciki da wannan biki nasu duka waɗannan haramun ne bil ijma haramun ne da ijma'i malamai ba sa saɓani a kai akwai ɗan abubuwa kaɗan da suke saɓani a kai shi ne ka yi masa fatan <clears throat> eh, a gama wannan ka ce a gama bikin lafiya hmm? ko ka ce abin nan da ake cewa merry christmas hmm? ko happy christmas ko irin wannan akwai malamai da suke <clears throat> saɓani cewa wannan ya halatta yana shiga surar taimakekeniya da tarayya da su ko baya shiga to wannan malamai sukan dan yi sabani akai kuma famani sabra li ko ko ku shubuhat Ka isaci duk wani abin da zai sa maka wato ainihin shubha eh, yin musu fatan in tafiya za su yi su tafi lafiya su dawo lafiya wannan baya shiga ciki mun gane ko eh, za a tafi biki ko to Allah kiya hanya aje lafiya a dawo lafiya kaga wannan bai shiga ciki ah, akwai wani abu shine kasancewar musulmi suna sabanin shin ya abinda suka yanka a irin wannan lokacin ya halasta mutum da ci ko a'a da daman su tunda suna son musulmi su yi musharaka da su wajen cin wannan abin har sukan cewa su ba za su yanka ba za su ba musulmi ne ya yanka musu hmm? to da yankawa ɗin da ci ɗin duka abu ne da malaman musulunci suke saɓani a kai shin ya halasta ka yanka musu abin yanka dabba wadda za su yi domin girmama wannan rana da suke cikin addininsu? Kawai malamai da suke ganin bai halatta ba. in ba ku manta ba da muka yi tafsirin wa ma uhilla li bihi muka ci duk abin da aka yanka shi domin wani ba Allah ba har mun bayar da misalin wanda suke yin yanka ma dodanni ko ma aljannu ko ko da mutum zai zo yayi bismillah ne ya yanka amma yankan ma aljannu ne cewa suna suna suna bukatan jini saboda haka za a yi yankan abin nan ba za a kira sunan su ba amma dai makasudin yankan shi ne a yardar da su a biya musu bukatar su na haka muka ce wannan shi ma haramun ne mun gane ko to <clears throat> shin abin da ya shafi ahalul kitab wannan ma haka ne kaga zahirin maganan haka ne cewa kai ka je ka yanka ka san ba dan ba ba Allah ne yasa ayi wannan abun ba hmm? musamman kuma in kana da ilimin abin da muka faɗa ɗazu cewa shi kansa tsarin bikin ma ba addini ba ne mana ba shi da matabbaci a cikin addinin kiristanci ɗin to kaga ka je kuma ka ce za ka yi musu yanka a wajen kage zai shiga surar taimakawa kenan na haka da malamai suna cewa wannan ɗin ma bai dace ba sannan sawa'an kai ka yanka ko su suka yanka irin yankan da suke yi nasu na yau da kullum wadda cin yankansu na yau da kullum shi ma matsala ne da ake saɓani amma mashhurin magana wadda ya fi ƙarfin dalili shine cewa halalun ne ahalul kitab ba naman su wadda suka yanka na yau da kullum su suka san yadda suke yawan kasu ba ruwanmu ce shi halalun ne shine wa ta'amul na utul kitaba hillul lakum to istisna'in anan ne cewa ma uhilla li ghairi llahi bihi ya shafi har ta'amu alladhina utul kitab ko a'a bai shafi wannan ba saboda haka abin da ya shafi wannan shi din shi ma dai abin da ya fi shi ne tafsilin da waɗansu malamai suke saboda ya zo an samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kamar matarsa aisha radiyallahu anha kamar sayyidina ali radiyallahu an sun ci abin da aka ba su na biki na waɗansu wadda ba musulmi ba amma ba abin da aka yanka ba fruits da duk wani abu da na kyauta da za su baka wadda ba abinci ne na wadda aka yanka ba sun karba har sai ali da aka kawo da ya ci ma ya ji daɗi ya ce wannan fa mai dalilin <laughs> yin wannan abin sai aka ce ai suna bikin addininsu ne wai ranar nairuz sai ce to na ai ai da ma kullum kawai su mai da shi nairuz ne dan ai ta kama na wannan <laughs> eh, ina ma da kullum zai zama ranar nairuz ne to kaga sai na aliya ya ci wannan amma abin da yake na yanka sahabbai da dama suna bayar da fatar cewa abin da ba na yanka bane kuna iya ci abin da yake an yanka ne ba zakar ku ci kenan an dafa shinkafa ne da kifi zaka shi kenan kifi ai ba yanka shi ko amma inda nama ne kaga an shiga cikin sabani fita daga sabani shi shi kyau ina fatan mun gane to wannan shine abin da na so na jawo hankalin mu akai sannan sai daga ƙarshe kullum dai abinda malaman musulunci suna saɓani a kai halalun ne ko haramun in an tashi tattaunawa malamai suna cewa la'in kara fi masailin khilaf za a tattauna ne a matsayin ni ga abin da nake gani kai ga abin kake gani ba a matsayin cewa matukar baka bi wadda ni nake bi ba to kai ka zama mai sabo ko ka zama dan bid'a ko in fara maka ganin ganin kafiri kafiri wannan kuskure ne kun gane ko don haka <clears throat> wanda suke ɗaukan fatawan malaman da suke cewa ya halatta a ci ko da nama din ne to kaga ka zo kana muhammara da su ka sai ya ce naman kin tsamo shi kaga ai ya zafafa da yawa ko eh, ka ce ma dan uwanka ya ci mushe alhali shi yana da wata aya ce da ya dogara kai ko wasu malamai da suka abin nan wannan kausasawa ta dace ba mun gane ko ka yi magana da shi da dalilai ka gamsar da shi in ya gamsu falillahi alhamd in bai gamsu ba akwai wanda suka fi shi malamai ne su ma sun tafi akan wannan akwai wanda suka fi ka kai din ma malamai ne sun tafi akan wannan kuma malaman da suka rayu da su wani bai ce bai tuhumi wani da cin haramun ko da wato ainihin halasta haramun ba ina fatan muna gane wannan Eh, wannan shine tsarin da ya dace mu tafi akai a ah, wannan shine adabul khilaf ladabi kenan in an samu sabani a abanda akwai dalili da zai sa a yi sabani akai ina fatan mun gane da haka sai mu ci gaba daga inda muka tsaya aya ta 177 ah, mai Allah yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون نعم الله مدوكين سركي أنا شوى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب غاغار من أيكن الهيري باشي بني كوي كجو يد فسكوكينكو زوا غبس كويما ولكن سيدين البر غاغار من أيكن الهيري shine man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ranan ƙarshe wal mala'ikati yayi imani da mala'iku wal kitabi da littattafai wan nabiyyin da annabawa wa atal mala ala hubbihi ya kuma bayar da dukiya a lokacin da yake ƙaunar dukiya ɗan ya bayar da dukiya duk da cewa yana tsananin son dukiya ɗan ya ba wa waɗannan guda shida zawil ƙurba dangi makusanta wal da marayu wal masakin da masakai talakawa وابن السبيل da matafiya wadda guzurinsu ya ƙare musu ko suke buƙatan ƙarin guziri wasa'ili na da masu roƙo irin roƙo da ya halatta a yi wafin riƙab da wadda suke cikin bauta ma'ana bayi domin a'yanta su wanda ya bayar da kuɗi domin a yanta bayi wa aqama sala sannan ya tsayar da sallah wa ata ya bayar da Zaka. duk wanda ya wannan shine mai yin gagarumin aikin alheri shine wanda ake kira mai yin albir aikin irin wannan shine albir ba wannan kadai ba walmufuna na ahdihim da masu cika alkawarinsu idza ahadu idan har sun yi alkawari wasabiri na fil ba'sa'i da masu yin haƙuri a cikin hali na kunci a jikinsu wadda ma'ana hali na ƙunci na yanayi na talauci shine albasa ɗin wadarra da kuma hali shi ma na kunci a jikinsu shine rashin lafiya wahin alba'as hakanan a lokacin gumurguzu lokacin yaƙi ula'ika na Sadaku. waɗannan su ne waɗanda suka yi gaskiya a da'awarsu na yin gagarumin aikin alheri wa ula'ika humul muttaqun kuma waɗannan su ne masu taƙawa su ne masu jin tsoron Allah maɗaukakin sarki wannan aya malamai suna kiranta ayatul birri ayatu albir saboda mai saboda ta yi magana kan albir ko ita ta fayyace mana mai eh, ma'anar albir lafazin albir ya zo a wurare da dama a alkur'ani mai girma ah, amma a nan ne aka samu cikakken definition na albir ɗin shi yasa malamai suke kiranta ayatul bir idan ba ku manta ba mana yin ƙoƙarin fassara waɗannan ayoyi na wannan sura a context na makasid ɗinsu makasudin wannan sura in ba ku manta ba da muka zo za mu fara tafsirin wa ilahukum ilahun wahid ko muka ce wannan shine muqaddima da Allah ya yi na shiga makasudi na uku ko a wannan sura din bari mu refreshing mind din muka ce sura nan ta fara da muqaddima anan ta faɗi matsayin alqur'ani da mutane da matsayin mutane dangane da alqur'ani ko ta ambaci wanda suka yi imani da shi da waɗanda suka kangare masa da waɗanda suke mai wake-wake munafakai a ayoyi ishirin na farko ko goma sha tara a ayoyi ishirin na farko sannan maksudinta na farko shine kiran mutane gaba ɗayansu zuwa ga imani da Allah maɗaukakin sarki ko zuwa aya na talatin da tara sannan maksudinta na biyu shine kiran ahlul kitabi kadai kira ta musamman izuwa ga ahlul kitab su yi watsi da duk barna da suka suka cikin addinin su su zo su rungumi wannan addini na musulunci wanda shine addini mai tsarki shine ya kunshi dukkanin addinai da annabawa suka zo a ciki babu wani abin da ya gurɓata shi shi kuma wannan shi ne tun daga ya Isra'il na farko? Hmm? Muka ce har inda ya rufe da gargaɗi da suka ma'ahalul kitab eh, dangane da ɓoye addini da ɓoye ilimi. Hmm? An zo mun magana akan jayayensu da rikicinsu da alkibla da sauransu ko? An gama wannan aka yi ta'aqib har izuwa nan warab. sannan muka ce maksudinsa na uku shine bayanin shari'ar musulunci filla-filla dalla-dalla ba an ce ayi watsi da wancan ba an gurɓata shi a shiga wannan ba to an shiga wannan ɗin ya yake shine sai Allah ya yi bayani dalla-dalla dangane da menene musulunci din to amma sai muka ce sai Allah ya yi muƙaddima a ayu guda goma sha biyar hmm? daga wa kum ilahun wahid har zuwa zalika bi anna Allah har zuwa wannan aya laysa bir an tuwallu wujuhakum muka ce waɗannan ayoyi guda goma sha biyar sun kunshi mashiga iri uku ko mashigan kenan na wannan maksudin amma a khatawat har guda uku khatwa na farko muka ce eh, taqriru wahdatul al-khaliq ko tabbatar da wahdatul khaliqil ma'bud waye wanda ya cancanta a masa bauta shine wa ilahukum ilahun wahid ko sannan aka fa dalili akan haka inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard sannan aka bayar da bayani akan muni da mummunan ƙarshen wanda suke bauɗe ma wannan tauhidi da wannan bauta wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan ko sannan da irin nau'o'i na wato ainihin shirka da suke yi shirkul mahabba ko da kuma shirkul tashri' ko eh bayani akai okay bayan nan taqrir wahdat al-khaliq al-ma'bud sai abu biyu shine taqrir wahdat al-amir al-muta' tabbatar da wanda ya cancanta a karbi shari'a a wurinsa ai masa biyayya shi ma shine Allah madaukin sarki shi kadai shi kuma wannan shine fara daga ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati shaytan shi yasa da muke tafsirin abubuwa na al halal wal haram ba mu tsawaita ba aiko muka ce saboda context din ba an zo da maganar ne don ai maganan mai halal mai haramun ba a an zo da maganan ne don a faɗa mana waye ya cancanta mu karɓi halal da haram aurensa shine Allah madaukin sarki shi shi kadai mun gane ku? sai abu na uku mashiga ne muka ce ardu shara'i ko ard ijmali li shara'i din ko kuma fihrisa fihris ijmali li shara'i din shine an baka fihrisa an baka content a dunkule dunkulle in za a fara labari ba da farko ana ce ga kamun kanun labaru ko to shine aka baka kanun labaru shari'ai din gaba ɗayan su na musulunci aka dunkula maka a aya guda ɗaya ita ce ayatul birri mun gane ko don haka wannan ayat ta kunshi musulunci gaba ɗayansa daga farkonsa zuwa ƙarshe daga a zuwa z ɗin musulunci yana cikin wannan aya don haka kenan daga aya na ɗari da saba'in da takwas ana aka fara magana akan maksudi na uku proper magana hmm? har izuwa aya na ɗari biyu da tamanin da uku mana ayoyi guda ɗari da shida su suka bayani filla-filla akan shari'o'i ko shari'ar musulunci to waɗannan ayoyi ɗari da shidan dukkansu sharhi ne na wannan aya sharhi ne na mai na wannan aya ayatul bir shi yasa malamai suke kiranta wai ita ce wasitatul iqd manufa kenan na wato ainihin wannan sura din kamar yadda irin su Sheikh Shaltut yake faɗa a cikin tafsirul Qur'an al-Karim al-ajza al-ashara al-ula da haka wannan sura ce aya ce mai girma sosai akwai malamai da suka yi tafsirin wannan ayan kadai kawai suka rubuta littafi to yanzu dai kun ji na faɗa muku bayan ita wannan ayar da za mu ɗan yi magana a kanta duk ayoyin da za mu karanta har izuwa wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbuda fa in amina ba'dukum ba'dan فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهاده ومن يكتمها فانه آسم قلبه والله بما تعملون عليم har izuwa wannan shine aya na 283 din dukkanin su sharhi ne na ayatul birri ina fatan mun gane to Allah madaukin sarki sai ya bude ta da cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala mashriq wal maghrib anan an bude su da korewa laysa Bir. menene albir a wajen malamai ko a harshen larabci lafazin albir yana zuwa a dunkule a harshen larabci da ma'anoni kamar guda uku na farko alheri alheri na biyu gaskiya gaskiya na uku waɗansu suna cewa nau'i ne na na abinci muna da albur ko shi wannan da da dhamma ne ko badin yana da yana da dhamma albur to suna cewa baya fita daga waɗannan ko alheri ko gaskiya ko kuma wani nau'i na wato ainihin tsoro wadda ake amfani da shi ko ake ci amma a nan wurin ko kafin nan al-raghib al-asfahani yana cewa a cikin mafardat cewa albir an ɗauke shi ne a mukabala ɗin albahar da fatha din ba kenan akwai albar ai albar yana zuwa da ma'anar fako inda ba ruwa ba albahar kuma shine mene shine ruwa sai ce muqabala yi na albir an lura da albahar an yi tasawurin faɗi da yawan ƙasa saboda haka in an ce albir ba kawai alheri ake nufi ba ana nufin yalwan alheri hmm? shi yasa da nazo fassara mai nace nace gagarumin aikin alheri ko to alheri mai dimbin yawa shine albir wannan shi yasa malamai da dama suna cewa baka da kalma guda ɗaya a wani yare ko da a larabci ne wanda zai fassara maka ma'anan albir ballantana a wani yare kuma kaga a hausa da dama malamai suna cewa ko su ce alheri ɗin ka saurari tafsirin malam jafar za ka ji abin da ya fassara da shi kenan ko su ce nagarta nagarta albirru nagarta to duk da haka dai kalman albir al-tahir ibn ashur yake cewa albir abin da yake nufi shine tsanani tsananin ko kuma yawan alheri wannan shine abin da shi ma ibnu atiya ya fassara wannan kalmar da shi to amma wannan muna magana ne a ce ma'anar kalmar a harshen larabci ko a shari'ance kam ai abin da ayat ta yi mana kenan Ai gaba ɗayanta abin da take yi shine ta faɗa mana menene ma'ana shine ta gaya mana menene ma'anar albir ɗin to Allah yana cewa albir ba shi ne an tuwallu wujuhakum ƙibal al-mashriq wal maghrib man dauke shi wa alheri to kaiwa makura wajen yin alheri ba shi bane kawai an tuwallu wujuhakum ku fuskantar da fuskokinku ku juya fuskokinku ku kalli gabas ko ku kalli yamma ba malamai suka ce wannan Allah yana yin raddi ne da ya faɗi gabas da yamma ɗin yana yin raddi ne ga yahudawa da nasara dangane da jayayya da ta da ƙura da suka yi sakamakon an umarci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daina kallon baitul maqdis ya koma ya kalli ka'aba a matsayin alƙiblarsa ta sallah ai ina jin ba ku manta ba ayoyin da muka yi ta fassara su dangane da wannan mas'ala din hmm? sayaqulu sufaha'u in fact wannan mas'alar Allah ya fara ambatanta tun daga inda ya magana akan annasakh kuma in ba ku manta ba na yi muku ishara zuwa ga wannan lokacin da muka yi tafsirin manan sakh min ayatin أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير can ana cikin magana sai Allah ya sake kawo wannan magana yake cewa walillahi mashriku mashriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhu Allah inna Allah wasi'un alim can kuma sai ya zo kan maganan gadan gadan kafin masu su faɗi abin da suka faɗa su yi ta jayen Allah ce sai ya ƙulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha wawaye cikin mutane za su dinga faɗi wannan magana hmm? to me kuma ya kawar da su daga alƙiblar su da da suke bi me yasa suka bar wannan alƙibla Inde dai dadin in dai na dadin shine daidai me yasa suka bari suka dawo nan in dai na yanzu din shine daidai oto da suna kan bata kenan Allah ya ce a ka gaya musu lillahi al-mashriq wal maghrib da gabas da yamman duka na Allah ne su ba bautan gabas suke ko bautan yamma ba su Allah suke bautawa in ya ce musu yi nan yau za su yi in gobe ce a yanzu ku dawo ku bi nan ba za su ce a ya Allah ba mu mun saba da nan ba su Allah suke bi duk inda Allah ya fuskantar da sunan suke juye wannan shine musulmi shine ma'anar miƙa wuya ma Allah madaukakin sarki to shine anan Allah yake musu raddi basu duk waɗannan abubuwan da muka ji bayan wancan raddin da aka yi ta yi din to Allah sai ya sake dawo ya dau suran abun a dunkule cewa laysal bir an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib suwaye suke fuskantan al-mashriq suwaye suke fuskantan al-maghrib wannan ana magana ana maganan gabas da yamma anan wato la'akari da ka'aba kenan hmm? gabashin ka'aba da kuma yammacinta ma'ana in kana garin makka suwaye suke fuskantan gabas daga wannan garan suwaye suke fuskantan yamma wajen bautansu su nasara su suke fuskantar gabas baitul maqdis din kenan hmm? da madina jiharsa ta gabas ne daga wato ainihin makka afwan shi kuma wannan su kuma yahudawa yamma suke fuskanta kun gane yamma da makka su suke fuskanta wajen sallah su. to shi ma wannan in ba ku manta ba mun faɗa muku cewa malamai suna da maganganu guda biyu fuskantan wani waje a yayin sallah da yahudu suke ko nasara suke shin a littattafansu ne aka san su yi wannan ko dai a'a istihadi ne na waɗansu malaman su kawai suka wato ainihin bi suke yi ba wai yana da wani asali bane cikin addini akwai malamai da suke faɗan wannan akwai waɗansu kuma suna faɗan wannan so in mun tafi akan cewa eh Allah ne shi su fuskanci gabas ko yamma kenan kun ga aikin da'a ne ba to ba shi bane kadai musulunci ba shi bane kadai biyayya hmm. in kuma ma a'a waɗansu ne malamai kawai irin wanda Allah ya ba mu labarin su warhabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'uha haqqa ri'ayatiha da rahabaniyanci da suka dora ma kansu suka ƙirƙiri rahabaniyanci mutum ya zauna ba aure ba zai ci mai daɗi ba ba zai sha mai daɗi ba ba zai zauna tare da mutane ba yana gefe shi yana zuhudu ba ruwan shi da duniya ba ruwan shi da mutanen duniya shi kawai Allah kawai shi ne a gabansa Allah ya ce ba mu ɗora musu ba hmm? mu a musulunci المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم مؤمن دكي غوغيا دمتاني يكي حقوري لشتر ودا <clears throat> زي سامو دقورنسو النبي يسي يافي الخير أكم مؤمن دا بي غوغيا دمتاني شي كوي دكشي سي كانسا كاغوان دي شتر دي شي كوي to kaga in an cutar da kai kai hakuri ka samu lada aiko shi kuma yana gefe kaga ba ma wani ba ma za a cutar da shi ba lantana ya samu ƙarin lada din Allah ya ce su suka kirkira ma kansu ba mu muka dora musu ba me yasa suka kirkira ma kansu suna neman yardan Allah ne shine manan bil adama? ka kirkiro yana abu na bauta da kyakkyawan niyya kai kana son lada amma ba Allah ne ya saka kai ba amma kai kace kai kana son wai ka nuna kai mai zaƙewa ne bawan Allah ne sai ka ƙara wani abu Allah ya ce tsaya a nan kai sai ka ƙara ka ce ya Allah ai zan iya bauta ne sai kuma daga ƙarshe ka kasa cimma wannan ko dogewa akan wannan abin da ka ƙara ɗin saboda guluwi ne wata rana za ka gaji to kenan in wannan wannan ne su suka ɗora ma kansu to kaga kenan ba aiki ne na ɗa'a ba kenan bid'a ce ko to Allah yana kore duka biyu ɗin Son ka ɗauke shi a matsayin bida ko ka ɗauke shi a matsayin aiki ne na halalun to ba shi ne in ana magana albir ba fa shi ne albir ba. Laisa albir an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib. Waɗansu malamai suna ƙara faɗaɗa abin. Ba kawai da Yahudu da Nasara ake ba, har da mu ma musulmi, har da har da mu ma musulmi to in ma ka dauka da yahudu da nasaran ne to tun da mu ake fadawa mu ma ya shafe mu hmm? ku sani addini matakai matakai ne akwai usul ginshikai ko sannan akwai stem yana ne kenan akwai rassa ko sannan akwai 'ya'ya to idan ka ɗauki ‘ya'yan kawai kamar da shi shine addini kai watsi da rassan kai watsi da ginshikai din shi abin da Allah yake faɗa maka nan. riko da wancan fa ba shine kadai addini ba a kai riko da can sama sama ne amma akwai tubali wannan tubalin shine ginshikin addini in babu shi babu addini kuna gane ha to Allah anan yana so ne nuna mana cewa in za ka yi riko da addini ɗauke shi daga asalinsa ɗauke shi daga daga asalinsa kuma addini ba wani bangare ne banda wani ɓangare ba ka ɗauke shi gaba ɗaya gwargwadon iyawanka kada ka nace ma abu guda kawai wanda tana iya wanda ba ma shi ne asalin ba ka bar tubali ɗin wanda shi wanda ka yi riko shi ba zai inganta ba sai in akwai wanda ka yi watsi da shi ɗin wannan musiba ce da take samun masu addini kuma tun da akwai ballantana kuma yanzu na sha faɗa muku anan akwai abubuwa na addini wadda kwarai yana da kyau a yi riko da su amma kuma kada ka yarda su zanto su ne kaɗai addini a wurinka manya-manyan abubuwan addini kuma kai baka damu da su ba mazahir din nan na sha faɗa muku ai kai ka iya sallah ka karanta sifatu salatin nabi ko ka zo ka yi sallah masha Allah mai kyau akwai wanda ma in yana sallah in kana kusa da shi za ka ɗauka faɗa yake da wani Allahu akbar hmm? assalamu alaikum eh, a ganin kawai shi ƙoƙarinsa shi ne suran da yadda an ce kaza ya yi ƙoƙari yana bin sura ɗin masha Allah sannan zai bar gemunsa wajibi ne barin gemun ba suna ba ne wajibi ne zai ɗaga wandonsa kare ya sauka <laughs> abin nan ƙasa da idan sawo wajibi ne ka ɗaga wandon ka kare sauka daga idan sawo ban sani ko kun wannan ba haramun ne wandanka ya sauka daga ƙasan sawunka ya ja kuma kana tafiya ma wandanka yana jan ƙasa wannan kabira ne min alkaba'ir alkabira ne yana cikin alkaba'ira ko san littafin kaba'ira ba na imamu zahabi yana ciki riyadu salihin duk ya kawo wannan abin da ya shafi riga da sauransu ko to mutum zai riƙe waɗannan hmm? zai riƙe shi masha Allah za a ganshi da gemansa za a ganshi da dagaggen wandansa za a ganshi da siwaki ha yana yin siwaki amma a lokaci guda kuma za a ganshi yana gaba da musulmi duk irin musulmin da bai yi wannan ba shi kawai yana ganin shi kama ma ba ma wani musulmi musulmi ba ne hmm? yana ya sa gaba tsakaninsa da musulmi saboda maybe ƙungiyarsu ba ɗaya ba ne ko wani abin ɗinsu ba ɗaya ba ne abin da yake ɗin nan shi addini ne ko ba addini ba ne addini ne ko amma gabar da yake da reni da kallon hadarin kaji da yake duk wani musulmi wanda bai ɗaya daga cikin abin da ya yi nan ba shi addini ne shi ma? Eh? haka ba addini ba ne ko kuma ka ganshi ba abin da ya iya sai zagin malamai taban masailin suna da yawa kawai na ba ku dan kaɗan ne wadda na dan shayin magana akan wannan ɗin to wannan su ne abin da Allah maɗaukakin sarki yake son ya faɗa mana a nan wurin nagarta da alheri gaba ɗayansa ake ɗaukansa kana yin wannan kana yin wannan of course ba za ka iya gaba ɗaya a lokaci guda ɗaya ba ko amma ka iya yadda za ka iya kada ka tsuke shi a ɓangare guda ɗaya kawai saboda ka kuma su jayayya akan alƙibla me yasa aka bar daga nan aka bar nan aka sa aka koma can wannan duk abu ne na zahiri ita alƙiblar ba ita ce matsala ba matsalar me yasa kake fuskantar alƙibla ɗin me yasa kake fuskantar alƙibla din imanin da ke zuciyarka a ina jin mun faɗi hikimar abin da ya sa aka ce mafuskanci wata jiha ko yayin da muka yi tafsirin waɗannan ayoyi din na daga cikin abin da muka faɗa kafin mu faɗi kassase ka'aba ɗin cewa ana son ya zanto duk lokacin da za ka yi munajati da Allah maɗaukakin sarki ya zanto ka tattara hankalinka waje guda ka tattara hankalinka waje guda to an yaka ce maka fuskanci bangare guda anan zaka suranta cewa yanzu za yi munajaci ne da Allah madaukakin sarki kamar gashi nan yana kallon ka ko kamar gashi nan kana kallonsa kaga ba za ka yi wasa a ciki ba ba za ka yi wargi a ciki ba don a hada maka hankalinka guda shi a shi sa aka ce fuskanci waje kaza shi ma ba duka ibada bane ko sallah ne kawai aka ce maka sai ka fuskanci alqibla kuna da wata ibada kuma da dole sai ka fuskanci alqibla zaka yi addu'a ha alladhina za ka yi zikiri yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim zaka yi wannan amma dai a wannan shi ne mafi mahimmancin rukuni na aiki sai aka ce maka shi dole sai ka yi wannan saboda ana son ka fi bayar da hankalinka waje guda a wannan saboda yawanci da dama daga cikin wannan ibadodin suna cikin sallah eh? zikiri a yana cikin sallah ko ba ka ba da sauransu saboda ka wannan shine maksudi abin da yasa kake yin wannan shine imani da biyayya ma Allah maɗaukakin sarki ta haka ba ruwanka kai kawai kana jira ne mai Allah ya ce in ya ce abin nan yau za ka fuskanci nan in gobe ce fuskanci shan za ka fuskanci shan saboda haka matsalar jiha abubuwa na abin nan ba su bane ginshiƙai na addini ko da eh abubuwa ne ana san su abubuwa ne na farilla abubuwa ne na kaza kaza amma a sa komai a matsayinsa ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن an yi watsi da wancan husuman kenan ko to yanzu shi ne za a baka mujmari ɗin menene musulunci da aka sa masu suna albir a nan sai dai lokacin mai yata saboda ka za mu tsaya nan insha sati mai zuwa za mu ji tafsirin albir kamar yadda muka ji yanzu ɗan da rassa na albir da Allah maɗauki sarki ya ambata a nan a dunkule insha Allah za mu bayanin su abubuwa guda uku ne albirru fil aqida albirru fil amal albirru fil khuluq waɗannan su ne insha Allah wadda muka karanta kuma za mu ci gaba da bayanin su sati mai zuwa abinda muka faɗa ya zanto daidai fara lashe daga Allah madaukakin sarki muna roƙon sai daɗa mana wadda muka yi kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam mun sha ce in akwai tambaya